karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci goma sha 19 da 22 gajeren zango. Michael Kudison. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirma na hantsi ga kanin labaran duniya. A Najeriya hankalin al'umma ya tashi a jihar Kogi a yankin arewa maso tsakiyar kasar sakamakon yadda ayyukan 'yan ta'adda masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa suka ta'azzara. Wani ɗan kunar bakin wake a watan a ya kashe mutane goma a cibiyar ɗaukar sojoji a Somalia. a jiya lahadi aka gudanar da bikin kaddamar da sabon jagoran mabiya ɗarikar katolika inda ya jaddada kiran haɗin kai da zaman lafiya. To ga labaran kamar yadda suke. A Najeriya tsanantar hararen 'yan bindiga kan mazauna ƙauyuka tare da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da tada hankalin jama'a a jihar Kogi da ke tsakiyar ƙasar. Wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana rahoto a kai. tsanantar hare-haren ya daidaita mazauna ƙauyuka a ƙananan hukumomin jihar da suka haɗa da yagba lokoja kababunu da dai sauransu kamar a oyo iwa da ke ƙaramar hukumar lokoja garin ya zama kufai cewar wata mazauniya jaminewa now. yanzu wannan garin babu mutane kowa ya gudu gaskiya muna buƙatar jami'an tsaro domin hana 'yan ta'adda kashe mu kamar kaji a garin bunu da ke karamar hukumar kabama wannan matashi ya bayyana mana halin da suke ciki ba ma iya bacci idanunmu biyu a rufe a wannan gari matanmu ba sa iya zuwa daji nemo icce sannan ko ba ma iya zuwa gona duk dai sabida wannan matsala ta garkuwa da mutane. Kwamishinan 'yan sandan jihar Milad ɗan tawaye ya bayyana cewa suna sane da halin da mutane ke ciki saboda haka sun fara magani 'yan ta'addan. Jami'anmu na ci gaba da fatattakan waɗannan 'yan ta'adda. Muna da masaniyar waɗannan mutane sun shigo ne don hana zaman lafiya. Ina mai sanar da cewa wannan aiki da muke a jihar Kogi na ci gaba da haifar da ɗa mai ido domin a yanzu mun fara samun nasara. Ko a ranar Alhamis da ta gabata 'yan bindigan sun yi garkuwa da sarkin garin ofoloke da ke karamar hukumar yagba west sannan suka sake komawa a safiyar asabar suka hallaka mutum uku ismail karatu abdullahi abuja arafai hausa ta haila yau a najeriya wani mummunan hatsarin kwale-kwale a yankin bajibumudi na karbar hukumar kayama ta jihar kwara ya laƙume rayuka 37 lamarin wanda ya auku da misalin karfe shida na yammacin alhamis da ta gabata ya zo ne sakamakon daukar fasinjoji fiye da kima rahotanni sun ce ana nan ana aikin ceto ko kuma aikin gano waɗanda suka ɓace mahukuntan jamhuriyar nijar sun kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa dangote watan dan kamfanin simintin dangote da kuma kamfanin kawo simint da ke da manyan kamfanonin sarrafa siminti a cikin ƙasar abida sha'ibu baraza na dauke da karin bayani sanarwar da aka fitar bayan taron majalisar ministoci a ƙarshen makon da ya gabata ta zargi dangote da kin cika alkawuran da ya ɗauka tun a shekarar 2018 lokacin da aka bashi lasisin sarrafa siminti a yankin tawa da ke ƙasar ta Nijar. Sanarwar ta ce lokacin da aka baiwa Dangote izinin gudanar da ayyukansa ya yi alkawarin zuba jarin sefa biliyan 179 da samar da ayyukan yi na dindindin akalla 750 to amma shekaru bakwai bayan ya fara aiki har zuwa yau kamfanin ya gaza cika wannan alkawari. ko baya ga dangote mahukuntan sun sanar da daukar irin wannan mataki akan kamfanin cow cement wanda mallakin 'yan kasuwar Nijar da Murtaniya ne kuma ya amfana da irin wannan garabasa ta sassaucin biyan haraji tun a shekara ta 2020 lokacin da aka kafa shi amma ba tare da ya cika alkawuran da ya ɗauka ba. bayan da ta soke dokar da yin sassauci a game da biyan haraji na tsawon shekaru a yanzu gwamnatin mulkin sojin Nijar ta ce dole ne dangote da kuma kawo cement su biya harajin shekarun da suka gabata. a jamhuriyar nijar kungiyar yaƙi da rashawa ta transparency international ta caccake mahukuntan ƙasar bisa wa kame wasu 'yan jarida uku a jihar agadez da ke arewacin ƙasar Kungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta raba wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata inda ta yi tir da abin da ta kira take hakkin faɗin albarkacin baki wanda doka ta ba da damar yi. Ta ce sau biyu ake kama waɗannan 'yan jarida Hamid Mahmud Masauda Jaharu da Muhammad Sani waɗanda ke aiki da tashar rediyo mai zaman kanta ta Sahara FM da ke birnin Agadez bisa zargin yaɗa labarin da ke nuni da baraka dangantaka tsakanin Rasha da jamhuriyar Nijar. transparency ta ce tun da farko an kama waɗannan 'yan jarida ne a ranakun bakwai da takwas ga watan mayu kana aka sake su bayan wani umarnin kotu bayan nan ne kuma aka kama su daga ranakun tara da goma aka kuma dangana da su birnin yamai gwamnatin ghana ta kama mutane sama da 2,200 karkashin wani sabon samamen kamen mabarata da takaddamar don tsabtace birnin akara da kewaye bayanai sun nuna cewa mafi yawan mabaratan kabilar hausawa ne daga kasashen najeriya nijar burkina faso da kuma mali ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a harin kunar bakin wake da wani mutum ya kai cikin dandazon layin daukar sojoji a magadisho babban birnin somaliya kamar dai yadda shaidu suka tabbatar kabiru muhammad dan bauchi na dauke da karin bayani Harin na jiya Lahadi tuni kungiyar Alshabab ta ɗauki nauyin kai shi lamarin da ya zo a daidai lokacin da wasu matasa da za a ɗauka aikin soji suke layi domin yin rijista a wani sansani da ake kira da manyo lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma tare da jefa waɗansu da dama cikin mawuyacin hali. Kaftin Suleiman wanda ya shaida abkuwan Ibtila'in ya ce ya ga maharin yayin da ya tinkari mashigar gun taron da matasan suka yi layi layi don rijista a guje cikin abin hawa kuma nan take ya sauka cikin mutanen tare da tada bom ɗin da yake ɗauke da shi a jikinsa sai dai kuma babu mamaki a samu ƙaruwar mutanen da suka mutu a cewarsa an ga kayayyakin mutane a warwatse waɗanda suka hada da takalma a cewar wani gano mai suna salam muhammad ya ƙara da cewa an ga sassan jikin maharin a yashe a gun wanda bakin hayaƙi ya rufe da farko-farkon kai harin tuni aka garzaya da mutane talatin zuwa asibitin soji sai dai daga bisani shida daga cikinsu sun mutu lugudan wuta da mayakan rsf suka yi ya kashe mutane goma sha hudu a wani sansanin yan gudun hijira mai watan wadda yunwa tawa da baibayi a yammacin sudan kamar yadda masu aikin ceto suka bayyana a cewar cibiyar tattar bayanai ta wata kungiyar agajin gaggawa ta kasar mayakan sun kai farmaki kan sansanin yan gudun hijira na abu shuk ne tun a ranar bakwai ga watan afrilun shekarar 2023 ne rikici ya barke tsakanin danar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa lamarin da ya ɗaiɗaita mutane da dama bayan da dubbai da suka rasa rayukansu har yanzu dai tare ake da sashen hausa na radio france international a jiya ne aka gudanar da bikin kaddamar da sabon fafaroman liyo na goma sha hudu a dandalin st peter wanda ya samu halartar ɗimbin mabiya ɗarikar katolika da jami'an gwamnatoci daga sassan duniya ka misali na dauke da ƙarin bayani an dai gudanar da bikin ne a gaban mabiya ɗariƙa katolika dubu ɗari biyu da manyan jami'an gwamnati na sassan duniya inda a hukumance Papa Roma Leo na sha hudu zai aiki a matsayin Papa Roma na bakwai. a ranar takwas ga wannan wata da muke ciki ne dai aka zaɓe shi a matsayin magajin Papa Roma Francis wanda ya rasu a ranar 21 ga watan Afrilun da ya gabata a lokacin da yake gabatar da hudubarsa papuruma leo ya ce akwai buƙatar samar da sauyi akan wasu tsare-tsare ciki har da na tattalin arziki da ya ce suna haifar da rashin jituwa a wannan lokaci da kuma dulmiya ɗimbin jama'a cikin ƙangin talauci A wannan zamani muna fuskantar rashin jituwa sosai wanda ke haifar da kiyayya da tashe-tashen hankali da son zuciya da rarrabuwar kai da tsarin tattalin arziki wanda ke mayar da mafi yawan al'umma matalauta. An dai haifi Papa Roma na sha hudu mai shekaru 69 a duniya a birnin Chicago na ƙasa Amurka, inda ya kasance Papa na farko haifaffen Amurka kuma ya kwashe shekaru masu dama yana aikin wa'azi a ƙasar Peru. To a da ka misali. Tsohon shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar dajin marai ne kamar yadda ofishinsa ya sanar a wannan litinin. A wata sanarwa ofishin nasa ya ce a ranar Juma'a ce gwaji ya tabbatar da cewa Biden mai shekaru 82 yana fama da wannan cuta. sanarwa ta kara da cewa duk da dai cuta ce mai tsarari ba za a samu kalubale wajen baiwa tsohon shugaban kasar kulawa har zuwa murmurewa ba. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international To lokacin labarin wasanni kenan ka misali barka da zuwa. To barka ka dai Michael Kudisin. Bari mu koma kasar Ingila wacce muka fara tattaunawa a kan ta dama a cikin shirinmu na safiya. To a yanzu haka dai kungiyoyi biyar ne za su wakilci kasar Ingila a gasar lashe wato gasar zakar nahiyar Turai kuma kamar yadda muka faɗa tuni kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ta samu nasarar lashe gasar ta samu gurbi a wannan gasa da za a je a baɗi. Mm. Hakanan Arsenal ita ma ta bi ta a baya yayin da akwai kungiyoyin Newcastle, Chelsea, Aston Villa da Manchester City da suke ta fafutukar ganin cewa ɗaya daga wato uku daga cikinsu sun sama gurbi a nan eh. dole za a bar guda ɗaya kenan to a yanzu yadda dai tsarin yake za a iya cewa maki ɗaya ne bambanta waɗannan ƙungiyoyi eh, ganin cewa har da nottingham forest ma domin ita newcastle tana da maki 66 chelsea na da maki 66 aston villa na da maki 66 su ne mataki na uku na hudu da na biyar dukkaninsu kuma sun buga wasanni 37 watan har yanzu dai tsuguna ba ta yawa sura musu wasa daya ita kuma man city ta buga wasa 36 ne amma kuma tana da maki 65 kaga idan har ta samu nasara akan wasanta da za ta buga za ta iya hawa kansu baki daya in ko ta buga kunnen doki to za su zama dukansu makinsu 66 eh, kenan a wannan rukuni ya za a sannan ita kuma notin Forest ita tana da maki 65 eh, ita ma bayan buga wasanni na 37 to yanzu dole za a jira a ga wasan karshe na wannan gasa da za a yi a mako mai zuwa yadda za ta kaya a ga shin wace ce ma za ta samu wannan gurbi sannan baya ga nan kasar ingila a wannan karin gasa zakarin nahiyar turai za ta samu gurbin mutane shida hmm. sabida idan muka lura cewa kungiyoyi guda biyu da za su buga wasan karshe a gasar Europa ta wannan kaka duka sun fito ne daga kasar Ingila eh, Tottenham kenan da Manchester United duk wanda ya samu nasara to kasan dama kai tsaye yana mm. samun gurbi to sannan idan ka duba su dama waɗannan kungiyoyi suna can kasan teburin gasar Premier League din Ingila ne domin ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester tana mataki na goma sha shida yayin da ita kuma tottenham take mataki na goma sha bakwai <laughs> da kyar suka sha kenan za a iya cewa wajen tsallake rijiya da baya da za a to to yanzu za mu jira mu ga yadda za ta kaya a wannan ƙasa ta ingila waɗanne ƙungiyoyi ne za su wakilce su a gasar zakarun nahiyar turai to a nahiyar afirka kuwa tawagar matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin ta ƙasar afirka ta kudu ta samu nasarar lashe gasar afcon ta matasa da aka kammala a jiya an dai buga wasan ƙarshen ne tsakanin tawagar afirka ta kudu da takwarata ta morocco inda aka tashi ci ɗaya mai ban haushi hakanan ita ma tawagar flying eagles ta nigeria ta samu nasarar lashe lambar ta tagulla a wannan gasa da aka kammala bayan da ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida da takwararta ta kasar masar wacce ta amshi bakuncin gasar an da ya faro ita wannan gasa ce a shekarar tara, kuma taugar flying eagles ta najeriya ce tafi kowace yawan lashe ita wannan gasa domin tana da guda bakwai a yanzu dai tawagogin kasashen afirka ta kudu da morocco da najeriya da kuma masar ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar lashe kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da za a yi kasar chile a wannan shekara mun gode kamis masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafinmu na intanet da kuma dandalin sada zumunta na facebook tiktok da kuma whatsapp a najeriya za ku ji al'ummar jihar borno sun waye gari da azumin neman saukin hare-haren boko haram da suka addabi yankin daidai lokacin da maharan suka shafe mako guda suna kai ta'addanci gwamnatin mulkin sojin Nijar ta tilasta wa kamfanin Dangote biyan harajin shekaru bakwai saboda saba ka'idodin aiki. A Ghana kuwa, mahukuntan kasar sun kaddamar da samame tare da damke mabarata mafi yawan su 'yan kasashen Najeriya, Nijar, Burkina Faso da Mali. Isra'ila ta kaddamar da sabon farmaki ta ƙasa da nufin kwace iko da Gaza. Haka zalika, za ku ji an yi bikin kaddamar da sabon Papa Roma na sha hudu a gaban manyan baki daga sassan duniya. A ɓangaren shirye-shiryenmu kuwa, shirin lafiya jari na wannan makon ya mayar da hankali kan matsalar karancin magungunan yakin cutar tarin TB. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa, ku more. shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. Wannan shirin zai mayar da hankali ne kan karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar babban tari ko kuma tuberculosis ko TB a sassan jamhuriyar Nijar matakin da ke zuwa a wani yanayi da ake fuskantar karancin agajin magungunan yaki da wannan cuta. Tuberculosis ko babban tari na sahun daɗaɗɗen cutukan da wani kan iya wa wani lamarin da ya sanya wayar da kan jama'a game da hanyoyin baiwa kai kariya daga ita. Sai dai a baya-bayan nan ana ganin karuwar masu kamuwa da ita wannan cuta. cuta musamman a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar kamar yadda Madam Gumur Aishatu ya haya mai kula da wannan cuta ta babban tari a hukumar lafiya ta jihar da magarin cewa. Cutar babban tari ta yi yawa cikin al'umma musamman ma matasa tunda duk 'yan malatin da muke samu matasa ne daga shekara ja biyar zuwa shekara talatin da biyar sun yi yawa. To abin da ya kawo wannan ya kara yaduwa shine duk fada fada din da ake ana shan taba ana shan shisha sai gani kenan matsotsin nan ɗaya na shisha mutum ɗaya sai bai ma da yan uwan su dauka su sha to a lokacin nan ka gani kenan akwai